رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سنا قلبه عن حبها ثم من سنا وصرى بالتعبير منها وما كان كما جد في التنفير عنها وما ونا زعيم بكشف اللمس Iza والدنع إذا أزمت في الحالتين نعم نعم سنا قلبه wato zuciyar manzo ya juya sallallahu da wasallam an hubiya daga san duniya umma man sana sannan bai juyo zuwa gare ta ba zuciyar annabi ya karkace daga santa sannan bai juyo zuwa gare ta ba Wasan wasarraha bi haziri. sannan ya bayyana da haziri a gare ta bai wato bai saka ya ba ya bayyana da wato tahziri daga duniya bai saka ya ba baro baro ga mutane ku yi hankali da duniya kama da an ha. kamar yadda annabi ya yi ƙoƙari wajen kore mutane daga duniya bai yi rauni ba za'imun bi kashfin lam annabi mai lamuni ne da yayi rikici a cikin addini da duniya idan azumat fil alhazaizu idan tsananci-tsananci suka girma fil halaye cikin halayen na guda biyu idan tsananci-tsananci suka girma cikin halayen na guda biyu sana kalbahu an hubbiha annabi ya juyar da zuciyar shi daga san duniya sannan bai karkato zuwa gare ta ba ya bayyanar da taziri daga gare ta wato bai saka ya ba kamar dadda fi kamar yadda ya kokari wajen kore mutane daga gare ta wa bai yi rauni ba za'im bi kashfin lafi annabi mai mai lamuni ne da yayi rikici a cikin addini da duniya na idza azumat hazai idan tsananci tsananci suka suka suka girma cikin halayen nan guda biyu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ودارت عيش الناعم الوجه صادق غرور لشيطان بروه كذابه ودور لبيء لس فيه برابه غرقت ببار الذنب فاقد مزه نعم فدونك برا بري وما دمت تنشبه gazaratu aishir wato ni'imar rayuwa gazara ni'ima na rayuwa na'imar waje wanda yake mai mani'incin fuska wato mai kyawun fuska sabih hmm. mai kyawun fuska na'am gururun li shaitan wato wannan rudu ne ga shaitan in ga mutum rayuwar shi wato mai mani'incin rayuwa mani'incin fuska sannan mai kyawun fuska irin wannan gaba ɗaya rudu ne ga shaitan wanda shaitan zabihin bi ruhika mai yanka ruhinka da dorin libai wato kai mai yawan mai yawan rudu ne mai yawan rudan mutane ne ga kasuwanci lasta fi birabi kai baka zama to mai samun riba ba a cikin kasuwanci garista bi bahar zambi ka nitse a cikin tekun zunubi lasta bi sabi baka zama to mai iyo ba fadunaka barul barri wato karbi na rikashe sheka tudun nan na na rikashe ka ainihin tudun nan na da'a baran dir tudun nan na da'a bar tudu albir kuma da'a na rikashe ka tudun nan na da'a ma dun ta san shabu matakar kana numfashi gadaratu aishin wato ni'ima na rayuwa na irin wajen wato mai mana imcin fuska mai kyawun fuska gururar shedan rudo ne ga shedan wato mai yanka ruhinka gadurun libai'in wato kai mai yawan yaudara ne ga ciniki lasta fihi birabi kai baka zama to mai samu riba baka cinikin. garista bi bahar zambi ka nitse a cikin tekun zunubi lasta bi sabi baka zama to mai iyo ba fadunaka barral barri na rika sheka tudun nan na da'a ma dun ta shun matsarkara numfashi na'am su'a walaikun salam abinan marashin بسم الله الرحمن الرحيم فإني على التحام والذكرات يزدن على ذي الحم مؤقراتي مؤقراتي بليل التحام أو الوثن الجنسي مقايا ستر أيامها كراتي ka anni wa ridfi wal wa namraki ala zahari ayrin waridan khabirati aranna ala haqabin hiyalin taruquhu ka zawdul ajir al arba' al ashrati na'am anisin bi tajmi' al dara'il fahish shatimin ka zarqin zuj zi zamirati a inni ala eh, a inni ala tahmam ko a inni ka taimake ni ala tihmam akan bakin ciki ka taimake ni akan gogayya da bakin ciki da kuma tunawa tunawa da wannan bakin ciki yabitna ala zil hamd wanda su wayannan bakan ciki suna kwana ga ma'abocin bakin ciki wato suna masu dawowa a inni ala tilmam wa zikrat mutakirat ka taimaka mun akan ainihin gogayya da bakin ciki da kuma tunawa da bakin ciki mutakirat masu dawowa bakin cikin da ke zuwa su dawo su je su dawo su je su dawo su ne mota kira a gane ku ya binna alazin hannu wanda suke kwana ga ma'abocin bakin ciki irin bakan cikin da suke kwana ga ma'abocin bakin ciki su je su dawo su je su dawo ku taimaka mun kan shi bilaili tamami a cikin daren nan irin cikakken daren nan akwai daren da ake ra lailul tamam irin daren nan wanda ya kowane dare tsawo ga bakin ciki mutum na fuskanta ga kuma dare wanda yake laidin tamam gari ya ki wayewa eh? shi ne a taimaka mai bakin ciki a cikin irin wannan kwanakin a cikin dare wanda yake cikakke wasil na bimisirihi ko kuma wanda yake an sadar da shi da irin shi dare fa mai tsawo kuma aka sadar da daren da bi da irin shi kaga ai tsawo zai kara tsawo mukhayatatan ayyamu wato kuma ya zama irin shi wanda yake mukayasa wanda yake abin yin kiyasi da da kwanakinta wato kwanakin ma zama tun tsawon irin nashi mukayasa ta ayyamuha wanda yayi daidai wanda kwanakinta sun yi daidai da ita ayyamuha na kirari kwanakinta masu tsanani su ma mukayasa sun yi daidai da ita ta'anni wa rifi kai ka ce gani nan wa rifi da wanda yake goye a bayana rifi mutum wanda ke goye a bayan shi akan jaki da kuma kube kuban takobi irab kube wato ɗakin takobi inda ke tura takobi a zari shi ne kube da kuma katifa na da ainihin wato fulo na ko katifa na kai ka ce muna nan ina kan jaki ne wari da kabirat mai gangara ma ainihin wato fadama wanda yake mani inci mai gangara wa fadama wanda yake mai tsatsi a ranna ala hukumin siyani wato a ranna shi wannan jakin ya yi ihu ya yi sauti A kan wata jaka ya yi ihu ga wata jaka iyalin tsaro wato iyalin wanda yake bada ciki jaka mara ciki kuma wanda ke da rukaci wanda ta kai matsayin atake ta ta kai matsayin bijimin raƙumi wato namiji raƙumi karo na raƙumi ya take ta ka zaudu na ajiyar. wato ka zaunar ajiyar kamar garke ne na ainihin wato ajiyar wanda yake an suhurce shi kamar garke na wanda aka suhurta al'arba'i guda hudu raƙuma guda hudu al'ashirat masu nishaɗi an gani kamar garke na al'ajiyar wanda aka suhurce shi ya yi kiwo kuma garken nan su hudu ne al'ashirat masu nishaɗi anifin bi tajmi'i dara'i wato mai tsanantawa ne wajen tara kishiyoyin sa shi wannan wannan mai ah, wanda aka soce shi din mai tsanantawa ne wajen tara kishiyoyi wato wajen tara sauran jakuna din wato mai mummunan ko kuma mai wuce gona da iri fahish mai wuce gona da iri shatimin kuma mai mummunan magana shatim mai mummunan magana kazalzul kamar kaifin nan na ainihin kandimi wato irin sandan nan wanda yake sandan nan wanda akwai wanda akwai takobi a jikin shi kamar kamar kaifin nan na kandimi zai zamarat ma'abocin wato sauti zai zamarat ma'abocin sauti ko ma'abocin kaifi a gani ma'abocin tsawa na'am a inni alat tahmani wato ka taimake ni akan gogayya da bakin ciki wanzan kira da kuma tunawa da bakin ciki wanda yake masu zuwa su dawo masu zuwa su dawo da suke kwana gama abocin bakin ciki wato suna kwana a cikin dare wanda yake cikakke ko kuma dare wanda yake an sadar da shi da misalin shi wajen tsawo kuma wato kwanakin da sun yi daidai da ita kwanakin da sun yi daidai da ita wajen tsawo ayyamu hana kirati kwanakin ta masu tsanani mu muƙayyata sun yi daidai da ita ka'anni wa kai ka ce gani nan da kuma wanda yake goye a bayana da kuma kube wannan muraki da katifa na kai ka ce gani nan akan ainihin jaki warijin mai gangarawa zuwa ga wato fadama wanda yake manihimci a ranar ala hukubi hiyalik wato shi kuma ya yi sauti akan ainihin jaka wanda ke hiyalin wanda ke mara ciki da rukaci wanda ke abin wanda ta kai matsayin a take ta wanda ta kai matsayin namiji kuma ya take ta ka zaudil ajili kaman garken nan na ainihin wanda aka surce shi al'arba'in wanda yake guda hudu al'ashirar masu nishadi anifin bitadumi isra'il wato mai tsanantawa wajen tara ainihin kishiyoyi na shi wato mai wuce gona da iri wato mai mummunan magana mai mummunan magana kamar kaifin nan na ainihin kandimi wanda yake ma abocin sauti na'am بلاغة الوالد بلاغة الوالد fuska da magana kyawun magana ku na da kyawun eh, abin a eh, yi shi da kamar kaifin nan na alzaj karjini sanda mai rukayen wasu shi bismillahir rahmanir rahim namuzat eh kyakkyawan misali na'am qala al-mutanabbi yasifu dukul rasulin rum ala sayf ad-dawla mutanabbi ya faɗa yana siffanta shigan ɗan sako na zuwa ga sayf ad wa aqbala yamshi fil bisadi kama jara ila al-bahr yas'a am ila al-badr wato mutanabbi yana siffanta shigan ɗan sako na rum ya shigo wajen sarki saiful daula sai ke cewa wa akbara yamshi fil misal shi wannan dan sako din wato ya fuskanto yana tafiya cikin shimfiɗa bai sani ba ilal bahar yasa a yasa ilal bahar bai sani ba shin yana gaggawa ne zuwa ga teku am ilal badar yartaki am yartaki ilal badar ko kuma yana hawa ne zuwa ga wata bai sani ba kun gani a nan wajen yana nuna cewa mutanabi yana siffanta ɗan saƙo na rum ɗan saƙo ya kai ziyara zuwa garin musulunci to shi ne shi ɗan saƙo ake magana ya fuskanto yana tafiya cikin shimfiɗa shimfiɗa an shimfiɗa shimfiɗa har zuwa gidan sarki sai ya fuskanto shi ɗan saƙon yana tafiya cikin shimfiɗa bai sani ba ya sa'ir albahar shin yana gaggawa zuwa teku ne am yarta ko yana hawa ne zuwa ga zuwa wata nan waye tekun da ake nufi sarkin bai sani ba yana gaggawa zuwa ga teku ne wato yana gaggawa ne zuwa ga wani mutum mai kyauta kamar teku ya sa ila rajulin jawadin ko sakiyin kalba am yartaki ila rajulin munirin azimin ila rajulin rafi'i sha'an eh, kalbalar ko yana hawa ne zuwa ga wani mutum mai daraja kamar wata an gane ku? Ah. ka gane wajen a ara ne nan na'am wata bi akan lahu fa'ala wani ba kawai ya siffanta dan uwanci sai ya ce kana aki ya kari aina jamala wato dan uwana yana ciyar da idanuwa kyau yana ma idanuwa gara amma na kyau yana ma idanuwa gara na mai na kyau kasan gara shine abincin da ake ba baku ko yana entertainment entertaining guest yana ma idanuwa gara na kyau suna sannan yana ma kunnuwa gara na bayani a gani yana ma kunnuwa gara amma garan bayani na'am na'am wa qala ta'ala ala lisani zakariya Allah ya faɗa ta harshen zakariya rabbi inni wa hana al'azm ya ubangiji lallai ni kasusuwa na sun yi rauni na'am wa ta'ala kuma kaina ya kullu da furfura an gani kaina ya kullu da me da furfura ya ubangiji lalle ni kasusuwa na sun yi rauni kuma kaina ya kullu da furfura a dama kaina kullu da furfura kai wuta ne an ce kai ya kullu da furfura an da furfura da ne da wuta kai ya kullu da furfura eh na'am wa qala a'rabi fil madhi ba kawai ya faɗa wajen yabo yana cewa fulano yarmi bi karfihi haisu ashara al wani yana jifa yana jifa da idansa duk inda karamci inda kyauta ya nuni duk inda kyauta ya nuna mai nan yake jefa idan shi wani yana jefa idan shi duk inda kyauta ya nuna mai an gane na'am al eh shubbiha shubbiha sayfu dawla fil bahri an kamanta sayfu daula da teku me jami shine wajen shabai a wajen ya ba a cewa wajen shabai sai ce jami a wajen tajbi shi yake cewa wajen shabai a gani da ainihin jami abin da ya hada shi ne al'ada an kama ta saifin dola da teku me ya hada saifin dola da teku kyauta shi ne jami abin da ya hada shi ne kyauta masu lafzu lafudan alal mushabbah sannan sai aka yi aran lafazi mai nuni akan mushabbahu bihi Wauwal mawa ne? Aka yi arancin da na mu shabbai, ga mu shabbau. Na wauwa tebur ne A na in fi ara ta zargiya. Walƙalina ba a su ba ya fuskanto yana tafiya cikin shimfiɗa. To mai tafiya cikin shimfiɗa, shi ne kuma zai tafi teku ko ya tafi wata? Eh? An ce ya fuskanto yana tafiya a kan An gane ku? Fauma jara bai sani ba. ilal bahar yasa kaga mai tafiya kan shi fada kuma shi za ce zai taba eh, ina gaggawa zuwa ga teku a shi tekun nan mutum ne cewa da aka yi fa akbala ya shi kar bisa din ya nuna tekun nan mutum ne an gane ba teku na hakika ba in baka mawanza shi teku shi zai kama tafiya kan shi fada an gane ko eh ba shubhat fa dawla fi qadari bijami'in an kamanta saifu daula da wata me ya haɗa shi da wata a rif'a ɗaukaka a gani a nan kaga inda tasbihi ne za ce saifu daula kalbadar saifu daula kalmi. haka ya zama tasbihi amma ya zama istiraha ba za a cire saifu daular kawai sai a ce ra'aitul badar kawai na gawa na ga wata a gane ku to ba wata aka gani ba an cire an cire ainihin musabba hudu ne ra'aitu saifu daula allazi yushbihu al-batar na ga saifu daula wanda yayi kama da wata sai aka cire saifu daula din aka cire tashbihi ko sai aka nuna saifu daula shine ma watan na ga watan gaba daya ko ba gane ba to wannan shine bambanci tsakanin tashbihi da isti'ara in tashbihi ne sai an nuna wani alama alamar shi ne a sanya dole a sanya mushabbau da mushabbau ne dole a sanya shi amma za a iya cire ada za a iya cire wajen mushabbai amma dole ya zama akwai mushabbau akwai mushabbau ne in tashbihi ne amma idan ara ne za a cire mushabbau a bar mushabbau bi ko a cire mushabbau bi a sanya wani alama gare shi ha مستعير اللفظ الدال على المشبه به sannan sai aka yi aran lafazi mai nuni akan mushabbahu bihi shine wata aka yi aran shi ga mushabbahu shi mushabbahu ne shine sayfu daula ala sabilil isti'ara at-tasrihiyya akan hanya na isti'ara wanda ke tasrihiyya wal qarina fa aqbala yamshi fil bisab qarina nan shine ya tafi yana yana ya fuskanto yana tafiya cikin shimfida. Hmm. shubbiya imsa'il ayn bil jimal wato an kamanta jiyar da ido dadi da kyau jiyar da ido dadi da abu mai kyau wa imtahul uzun bil bayan da jiyar da kunne dadi da bayani an kamanta shi da da garan bako garan bako an gani an kamanta jiyar da ido dadi da kyau da kuma jiyar da kunne dadi da bayani an kamanta shi da gara na bako mashtuka min al-qira yakri bi ma'ana ala sabilil isti'ara at-tasrihiyya sai aka yi aka yi kirkiro daga daga ya kari A gane qaraya kari bi ma'ana bi ma'ana yunki'u da ma'ana yana jiyar da dadi yana jiyar da dadi akan hanya na isti'ara at-tasrihiyya wal qarina imalan wa bayani eh wajen bayani kyau da bayani A gane ba a yin garan kyau ba a yin garan bayani to cin da aka ce an yi garan kyau da garan bayani din ya zama isti'ara eh an kamanta kai da kunnuwa an kamanta kai da ice ko an kamanta kai da wannan ya sunan shi abin da ake hula makamashi an kamanta kai da wa'ud makamashi sun mahudifa mushabbahu to sannan sai aka shafe mushabbahu bi wurin da ilayhi bi shay'in min lawazim sai aka yi ishara zuwa gare shi da wani abu daga cikin lawazin din shi shine ishta'ala ala sabilin isti'ara al makaniyya akan hanya na isti'ara makaniyya wal qarina ibatul ishti'al lil ras qarina shi ne tabbatar da ainihin wuruwa ga kai kai baya wuruwa kai ba ba makamashi bane an kamanta kai da makamashi eh shubbiha al karam bil insani an kamanta kyauta da mutum eh an ce menene na karatu yanzu bulanin yarmi nan haisu a sharar karam wane yana jefa idanuwansa wurin da kyauta ke ishara gare shi kyauta na ishara wane ne yake ishara mutum kaga an kamanta kyauta da mutum an gane ku sannan sai aka cire a sharar karam kal insan haisu a sharar karam kal insan sai aka cire insan din sai aka yi ishara zuwa gare shi da wani abu daga cikin lawazin din shi ne ashara an gane ku ورمز إليه بشيء من لوازمه هو ishara. sai aka yi ishara a gare shi da wani abu daga cikin lawazin din shi lawazin na na ainihin mutum shine ishara dan adam shi ke ishara ala sabil al-isti'ara al-makaniyya akan hanya na isti'ara al-makaniyya shi karina nan shine tabbatar da ishara ga ga kyauta kyauta na ishara Allah ya sa ba ni kaɗai ke ta magana ba fulanun iza amdawahu amdawahu walwara mai wa iza ma lumtuhu lumtuhu wa eh, shi Allah shi taimake mu ne karatun da in baka yi shi da wuri ba ba za ka yi shi ba kuma har abada irin wani na karatun da in baka yi shi yanzu ba ba lokacin shi da zaran shagulgula sun karu kwakwalwar ma ba ya baya daukan bayani balle ya rike eh kwakwalwa na wata abubuwa suka ƙaru, zuru suka ƙaru. lokacin duk wani bayani za ka yi ba ya riƙewa. sai kwakwalwa kawai ya nemi tabaruki kawai na zuwa makaranta amma ba wai rike karatun ba kuma yanzu ne lokacin da mutum zai iya ɗan riƙewa ɗin kafin abubuwa su yawa mutumin da ya tara iyali iyali mata hudu a bugo shi nan a bugo shi nan a bugo shi can wajen wa'annan ga matsalolin su wa'ancan ga matsalolin wannan gida ga matsalar shi wannan gida ga matsalar shi rikici ya barki ka rasa yin zakai da rikicin duk gaba ɗaya ka yi tawakkuli akwai faɗa da ake ma ana yi kawai sai ka sai ka kalla ana tafi da su a ce bai gina yi magana mana kawai sai kimta ido kake ana kai wani matakin da wallahi a kai ba, mamaki daga mutum ya zama da ya rasa yadda zai yi wato ya rasa kowa da alama wato fadar kaman kowa da gaskiyar shi to waye zan magana waye zan ce ba kaza in kai magana ta ce wato ni kadai kariya ko me yasa ai faɗin wacce magana ba sai ga gidan gaba ɗaya karar da yadda za ka yi gidan ba irin wannan karatu bai zama kuma dan kawai za ka yi ta shari'a ne ka zama alƙali kuma hukuncin sai ka yi da gaske wato shi alƙalancin ya fi kowanne wahala alƙalancin da ba gidan ka ba ya fi sauki a kawo ma ƙara kawai ka rika shugabanci kai ne da gaskiya sai zai magana ce tunan a tafi da shi a ɗaure shi za ka tsoron kama zai sa ya yadda kawai ko ko zai ana yi zai a cikin zuciyar shi amma in dai da gidanka ne a fili za a gaya ma kai a zani ko ba yi adalci ba kuma dama mun san dama baka baka kaunan gidan nan ba ka kaunan gaba an gani to wannan shi ne dai a takaice to da a ba a ba abun muhimmanci tun yanzu tun yanzu ya kamata mutum ya ba da muhimmanci ga irin wayannan karatuka ya yi su kafin lokaci ya ƙure in lokaci ya ƙure sai dai kawai ya sa ido ga ana yi Allahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك